Cikin kuka da rawar murya irin ta majinyaci yana jin jiki inna ta ce, Sahi na mutuwa zan yi. Cikin fargaba da tsoro Safina ta fara kuka tana cewa ki rufa min asiri kada ki mutu ki bar ni. Ta ƙarasa maganar tare da barkewa da wani irin kuka mai kama zuciya. Inna ta jiyo da kanta a hankali ta kalli Safina sannan ta ce kira min Suwaiba. Da sauri Safina ta miƙe ta nufi ɗakin Suyeba tana cewa Umma Inna tana kiranki. Suyeba da ke kwance saman kujera kamar an ajiye asara ta yi wani shirgingin ta tashi tana cewa kai waccan tsohuwa da jarabar tsiya take ko uwar me zan bata ne tsaki ta sannan ta ce da Allah wuce ki je ki ma abin da na saka ki idan kika sake komawa ɗakin sai na tsiyaye maki idanuwa Safina ta ce to sannan ta fita daga ɗakin Tana fita ta nufi inda ta ajiye kayan wanki ta fara. Duk kancareriyar ranar da ta kancare duk mutumin da ya san ciwon jikin shi yana ɗaki ko wata lafiyayyar inuwa yana sararawa. Amma ita Safina saboda rashin gata tana cikin ranar duke tana wanki. Sai zufa take yi ga wasu hawayen wahala da suke ta kwararowa daga cikin idanuwanta. Babu ko sallama kuma babu yanayi na tausayi ta shigo cikin gidan. Jin shigowar shi ya sa ta miƙe da sauri tana goge zufar goshinta tare da goge hawayen idonta. Ta ce, Baba sannu da zuwa. Daura fuska ya yi sosai sannan ya ce, da ke da babu, wai ba na ce kada ki sake man magana ba. A daidai lokacin da ya matso kusa da ita, ya ci gaba da cewa, na la'ance ki kuma sai kin lalace, yadda uwarki ta dasa min bakin ciki ta sulale lahira ta barki, sai kin zamar mata bala'in da zai hana ta kwanciyar kabari. Baki Safina ta saki tana kallon baba, ya ce, "Kallon ni da kyau Usman ne baban gwamna. Murmushi Safina ta yi sannan ta duka ta ci gaba da wankinta. Shi kuma ya wuce ciki fankan fankan. Bayan Safina ta gama wankin ko matsa kayan ba ta iya yi saboda sun fi ƙarfinta haka ta je ta hau saman turmi ta ci gaba da shanya kayan. Suyawa da ta fito tsakar gidan cikin tsawa da magana mai firgitarwa ta ce, Lalle yarinyar nan ke tsinanniyar yarinya ne, don uban uwarki ni ne za ki yi wankin kaya haka. Cikin girmamawa Safina ta ce, Umma ai sun fita. Cikin zafin rai suya ba ta iso wurinta ta ci gaba da gaggaura mata mari. Baba daga ɗaki ya leƙo yana cewa ƙara mata kafirar Allah da haihuwar ta tsinanniyar yarinyar nan. Wallahi gara a bani buhun masara. Sai da suya ba ta yi wa Safina lilis sannan ta bar ta. Safina tana duƙe wurin tana kuka mai tada hankali. Ita kuma Suwaiba kicin ta shiga ta ɗauko abinci sannan ta nufi kofar ɗakin Inna. Daga bakin ƙofa ta duƙa ta gyargyara mata abinci tare da cewa uwar miji mai tsawon kwana kina mutuwa wannan ɗakin za a rusa shi a yi gini mai kyau wa gwamna a nan ciki zai yi rayuwa mai daɗi. Yana zama gwamna za mu tafi gidan gwamnati. Lokacin ke kuma ƙasa ta gama haɗiye ki ta mayar da ke ƙasa. Ta ƙarasa maganar tare da sheƙewa da dariya tare da tafa hannunta ta ci gaba da cewa. A lokacin da jiniya za a riƙa yawo da mu a gari muna jin daɗi ina cikin mota ina cin kaji. Baba daga ɗaki ya ce ƙwarai kuwa mu je maka gwamna ya gina mana gida mai bene. Sai ya ba ta sake bushewa da dariya. Haka dai ta yi ta tsiyarta rashin mutunci baba yana kama mata. Bayan ta gama ta tafi, Safina ta tashi a gajiye ta nufi ɗakin Inna, inda su ba ta ajiye abincin ta ɗauka sannan ta matsa kusa da katifar Inna, tana goge mata hawayen idonta. Bayan ta gama ta buɗe abincin ta fara ba wa Inna da ke kwance, don ba ta iya tashi kuma Safina ba ta iya tashin ta zaune, don haka daga kwance take ba ta abincin. Sai da Safina ta tabbatar Inna ta shi sannan ta goge mata bakinta ta ba ta ruwa ta sha, sauran abincin ta ɗauka ta fito waje, don ita dama tunin duniya babu kasanta a gidan. Tana fitowa a ƙofar ɗaki ta zauna saman kuɗinka, ta buɗe abincin ta fara ci. Baba da yake fitowa daga ɗaki ya ga Safina tana cin abinci ya zaro idon shi tare da ɗaura fuska ta mau, kamar Amerika, ta kawo mishi yaƙi yayo kan Safina. Kafin ya iso da sauri ta tattara abincin ta kwashe ta tura shi duka cikin bakinta, tana zaro idanuwa saboda yadda abincin yake wucewa a makoshinta cikin wahala da takura. Yana isowa kusa da ita ya dukar da kanta ya yi ta mata kulli yana cewa a mayo, man abinci don uwarki. Safina kuma sak sauri take yi ta haɗiye don azabar yunwa da ke damunta. Haka Baba ya ci gaba da dukanta yana taka ta yana talbinta. Hankalin shi bai kwanta ba sai da Safina ta yi gyatsa abincin ya fara dawowa ta amaye shi kaf sannan ya kwaso ƙasa ya zuba wa aman yana cewa shegiya sai yunwa ta kashe ki na huta. Da rikusawa ya kusa da Safina sannan ya riko gashin kanta ya gaggaura mata mari. Sannan ya ce da kin san yadda ba na ƙaunar haihuwar ɗiya mace da ba ki yi gigin zuwa a matsayin ɗiyata ba. Cikin yanayin wahaltuwa Safina ta ɗago kanta tana kallon baba. Hawaye suka ci gaba da kwararowa daga idonta. Duk da ƙarancin shekarun Safina ta san babanta ba ya da adalci. Baba ya ce bari kallo na shegiya wallahi da ke da babu ban ƙaunarki ban son ki saboda ba na son ɗiya mace kwata-kwata. Safina har yanzu kallon baba take yi hawaye na ci gaba da kwararowa daga idanuwanta. Baba ya ci gaba da cewa nan in baki abinci in yi miki ɗinki in ƙara duk wahala ta a kanki kuma ki tashi aure in yi miki kayan ɗaki ke kuma baki zuwa nemo ko sisi. Tsaki ya sannan ya miƙe tsaye tare da ƙara kai wa Safina harbi. A daidai lokacin da Fahad ya shigo gidan, da gudu Baba ya ruga yana cewa oyoyo gwamna ya rungume shi Fahad yana ta dariya. Baba ya ce gwamna sannu ɗana. Maza ka je ka cire kayan nan mu je in siyo maka abin daɗi. Wata shegiya kuma sai dai yunwa ta kashe ta. Murmushi Safina ta daga inda take zaune sannan ta goge hawayen da yake zubowa daga idonta. Haka Baba ya ja Fahad suka tafi ɗaki. Bayan wani lokaci suka fito. A gaban Safina Baba ya duka ya ce, hau bayana ɗana. Fahad ya haye saman bayan Baba ya goye shi suka fita daga gidan. Safina da gudu ta tashi ta shige ɗakin Inna tana zuwa ta faɗi ƙasa tana kuka. Inna da ke kwance ta yi amai a wurin jikinta sai kirma yake. Safina ta fara turde-turde tana cewa Inna mai yasa ni mama na ta haife ni ta mace? Tunda ta san baba ya fi son namiji, mai yasa ta haife ni namiji ba? ta ci gaba da kuka mai taba zuciya. Daga ɗaki ba ta fito tana guda a riri ta tafa hannunta sannan ta ce, Da gwamna za ki yi takara ne, yarinya gwamna ya yi gaba sai dai ki bi ta bayanmu. Safina ta ci gaba da kuka ba ta yi ta hayaƙa ta. Abinka da yarinta Safina sai kuka take yi tana faɗuwa ƙasa. Haka ta yi ta kuka har baba ya dawo. Tana jin shigowar baba ta fito da gudu. Sabon keke Baba ya siyo wa Fahad, Fahad ya hau sama Baba yana tura shi suna ma Safina gwalo, ni ko na ce an yi ƙaton banza. Da sauri Safina ta koma ɗaki, Baba ya ce yau ɗana bari in je in siyo maka ɗiyar roba. Wai saboda Safina tana son ɗiyar roba shine ne ba zai siya mata ba, amma dan ya ƙona ran Safina zai je ya siyo wa Fahad. Safina ta ƙara fitowa daga ɗaki ta ce, Baba ni ma don Allah ka siyo min. Baba ya ce, Allah ya sawaƙe ɗana kaɗai zan siya mawa. Fahad ya bi bayan Baba yana rawa yana tsalle. Baba ya runguma Fahad yana sumbatar shi. Baba ya ce, yi mata ihu ɗana. Fahad ya kalli Safina ya murmushi sannan ya kalli Baba ya ce, Baba ba sai an yi mata ba. Baba ya ce, idan baka yi mata ba ba zan je da kai ba. Kuka Fahad ya fara yi, da sauri Baba ya kama hannun Fahad yana cewa mu je don baya son kukan Fahad. Haka suka sake fita Baba yana riri shi. Ita kuma Safina ɗaki ta koma ta goge aman da Inna ta yi. Inna yau jikinta ya yi tsanani sosai sai fizge-fizge take yi. Safina ta ga abin ya fi ƙarfinta, don haka ta zo ta ce wa Suwaiba, Umma, Inna ba ta lafiya. Suwaiba ta ce, waccan matacciyar tsohuwa ta ishe ni maje je in ga uwar me take so. Safina ta yo gaba Suwaiba ta biyo ta. A ɗakin suka samu Malam Nuhu. Suna shiga ɗakin ga Baba a gefe ga Suwaiba ga Malam Nuhu ga Safina. Cikin yanayin jigatuwa Inna ta fara magana cikin rawar murya. Ta ce, Suwaiba, Abin da nake so da ke Sahina ki adana ta ki daina biye wa isman kina wulaƙanta ta. In na ta numfasa sannan ta ci gaba da cewa, shi yaro duk abin da ka yi masa ba zai manta da kai ba. Yarinyar nan ba ta da mahaifiya tun da ta rasu idan kika yi mata riƙon adalci. Idan tsufanki ya zo ba za ta bar ki ki wulaƙanta ba, za ta adana ki ta tattala ki ta mayar da ke 'yar gatar tsohuwa. Sai da in na ta sake sararawa sannan ta ci gaba da cewa, Shi isma abin da na fahimta jahilci ne yake damunsa don wulaƙanta waninka rashin rabo ne. Tun da nake ban taba ganin uban da baya ƙaunar jininsa ba kamar Isma. Inna ta yi tari uhul-uhul sannan ta ci gaba da cewa, ya ba sahina ɗiyar mijinki ci, na baki amanarta. Idan kika riƙe cikin samu ɗiya, idan kuma kika wulaƙanta ta haƙiƙa ke ma yi duk gegen rashin rabo. Tsaki Usman ya sannan ya ce, da Allah so ya ba rabu da ita. Tun da yake a duniya kin taɓa jin mace gwamna, ko kin taɓa jin mace shugabar ƙasa, to ko kansila kayan banza babu mace. Tashi mu tafi, ta wani zaunar da mu tana raina mana hankali. Su ya ba ta miƙe tsaye ta kama hannun gwamna, shi ma Usman tashi ya suka fita suka bar ɗakin. Ɗaki ya rage daga Malam Nuhu sai Inna sai Safina. Inna tana ta magana amma kwata-kwata maganar ba ta fita, sai dai bakinta da yake motsi. Malam Nuhu ya ce, Safina ebo ruwa maza-maza, saboda Malam Nuhu ya kula Inna tana cikin yanayin halin gangarawa. Safina tana fita Inna ta ce ta fara salati. Da sauri Malam Nuhu ya matsa kusa da Inna yana taya ta salatin har rai ya yi halinsa. Ita kuma Safina, da gudu ta shigo ɗakin da kofin ruwa a hannunta. Amma tana shigowa ta ga Malam Nuhu ya ja zani ya lulluɓe Inna. Ta ce, Malam me? Ya ce, ki yi haƙuri Safina. Kofin hannunta ta saki ya faɗi ƙasa sannan ta ce, Inna ta yi bacci ne? Shiru ya bai yi magana ba. Safina cikin kuka ta matsa kusa da inda Inna take kwance. Malam Nuhu ya sauke ta daga saman katifar tana ƙasa ya lulluɓe ta da zane. Durƙusawa ta kusa da gawar Inna sannan ta yaya zanin da aka lulluɓe ta da shi ta ce, Inna tashi ki koma saman katifa. Malam Nuhu ya kalli Safina cikin yanayin tausayawa sannan ya matsa inda take durƙushe ya kamo ta ya miƙar da ita tsaye. Sannan ya ce, ki yi haƙuri Inna ta rasu. Cikin rawar baki Safina ta ce, Inna ta rasu. A daidai lokacin da ta yake kawo hawaye. Malam Nuhu ya ce, eh ki yi haƙuri kin don wannan mutuwar ke kaɗai aka yi ma ita. Ai Safina bata tsaya jin ƙarshen maganar malam ba ta saki wata irin ƙara mai tada hankali tare da sulalewa ƙasa sumammiya. Da sauri malam Nuhu ya fita daga ɗakin tare da kiran Usman, Usman. Daga ɗaki yake cewa ya aka yi ne malam. Cikin damuwa malam ya ce ka fito in na tara su. Subhanallahi in ji Usman sannan ya ci gaba da cewa baiwar Allah tsohuwa an isko shi raka. Rumfa ta gaji da shirgi ta rushe. A daidai lokacin da yake fitowa daga ɗakin gaba ɗaya, Usman yana fitowa ya ce, To Malam Nuhu, ka zama shaida ba sai sauran 'yan uwa sun zo ba, ka ce ba ka son wannan wasiyar ba, a gabanka kafin in Innata karci ƙasa haka ta ce, Wannan gidan ya zama nawa. Malam Nuhu ya kalli Usman sannan ya ce, ina aka yi haka? Usman ya ce, A ɗakin tsohuwa. Malam Nuhu ya ce, Ni ya aka yi ban ji ba. Usman ya ce oho maka ban sai ina hankalin naka ya tafi ba. Malam Nuhu ya ce ƙarya ne. Usman ya ce kai ne kake ƙarya babban munafiki mai hassada. Kuma wannan gidan babu mai shi sai ni baban gwamna ni nake da rabo a gidan nan. Yana maganar yana buga ƙafar shi ƙasa tare da ta da didiyoyin wuya. Malam Nuhu ya kalli Usman ya girgiza kanshi. Cikin jimamin hali irin nasa. Gaba ɗaya ya biya ya birkice saboda tsabagen son abin duniya. Duniya ta rufe mashi ido ba mutuwar mahaifiyarshi ke gaban shi ba wai ta gida yake. Usman ya ce duk munafincin da za ka ƙulla a ranka wannan gidan nawa ne, babu mai shi sai ni. Yana maganar ne yana bubbuga ƙafarsa a ƙasa. To hi saurare, bari mu dakata a nan mu na gaba insha Allah za mu tashi a inda muka tsaya.